to wanne ne ba wanne ne ba allah ya ji kan malam abubakar in an mai tambaya yakan ce da baki kirin gara baki baki to shi'a baki kirin ce ita shi'a baki kirin ce in gaya babu alheri ko kankane daga farkon shi'a har ta ba a taba gina shi'a kan alheri ba saboda ka ni in ni zan yi zaben da zaɓi dan a bare kuma an ce tan tagariya ko kasur gumi inna lillahi ai ko dan fake fake ne garan zaɓi kiristan can ko ba komai a alkur'ani na ina da ayar da ta nuna min kiristoci in dai kirista ne na gaskiya ya fi kowane kafiri kusa da ni in ji Allah ko Allah bai faɗa haka ba in dai kiristan gaskiya ne to ya fi kusa da ni fiye da kowane dangin kabiri. duk mutumin da yake gashi na da awar musulunci amma gidan manzan Allah bai kubuta daga sharrinsa ba shi kansa manzan Allah bai kubuta daga sharrin dan shi'a ba manzan Allah kansa wato sadahat na shi'a ake dan biwa mutane haka suke ganin kamar abin kankane ne idan kana nazarin littattafansu ba za ka sai dan shi'a kwabo ba kuma komai sassauci da kai mai billahi lazi shi bai san ka inda zai samu iko zai kashe ka su a su kashe ɗan sunna ibada ce a wurinsu saboda babu alheri tattare da su ni in ni zan zaɓen wannan kiristan zan zaɓa na gaya muku na kuma ƙara nanatawa to bare ma dai Allah ya kiyaye duka Allah ya raka taki gona